Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Yau kungiyar da ke fafatukar kafa ƙasar Biafra IFOP ta ayyana fara aiwatar da shirin zama a ɗaka kowace ranar Litinin. Muna da rahoto kan yadda lamarin ya kasance a kudu maso gabashin Najeriya. sai kuma rahoto kan faɗaka da al'umma dangane da lamuran tsaro a jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Litinin Murtala Faruk Sanyina zai shigo da labarin wasanni sani sha'ibu malumfashi ya gabatar da rahoto na musamman kan lamura da suke ɗauke hankalin al'umma a wannan yankin. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yako makeri. Yau Litinin Amurka da Birtaniya sun sanar da jerin takunkumai akan kasar Belarus domin jan kunnen shugaban kasar Alexander Lukashenko sabili da musgunawa abokan adawar siyasarsa. amurka ta kaka wa kamfanoni da daidaikun mutane da dama takunkumi sakamakon rawar da suka taka a halin da ake kaiwa demokuraɗiyya da 'yancin bal'adama da hana 'yan ƙasar faɗan albarkacin bakinsu da kuma cin hanci da rashawa a cewar wata sadarwar shugaba joe biden baikin rashin mutunta muradun mutanen kasar belarus gwamnatin lukashenko ta tafka magudin zabe biyo bayan gangamin hana faɗan albarkacin baki a cewar sanarwar biden takunkuman na birtaniya kuwa za su auna masana'antun man fetur da kuma na ma'adinan kasar ne za su kuma haramta sayan wasu kaya daga kasar belarus bugu da ƙari takunkuman na birtaniya za su hana wa jiragen saman kasar shiga birtaniya kibanin wutar daji 800 suka faru a italy a cikin wannan shekara adadin da ya dinka sau uku abinda aka saba gani a kowace shekara wanda ya lalata dukiyoyin miliyoyin dala amma saboda rabin wannan adadin sun faru ne sakamakon ayyukan masu kone-kone da kuma manoma da suka saba wa dokokin hukuma an kama wani mutum mai shekaru hamsin da ke kiwon tumakai da awaki a makon da ya gabata bayan da kamaran sa ido ta kamo shi ya cinna wuta a ranar alhamis a kusa da garin montesaccio mai tazarar kilomita 48 daga naples a kudancin italy a kusa da wani wuri da wutar daji ta yi barna a wancan shekara jama'an yankin sun ce akwai yiwuwar manomin yana kokarin sabunta abincin dabbobinsa ne shine yasa ya kona ciyawar lamarin da ya saba wa dokokin kona daji ga hukumomin tabbatar da dokoki sun ce lamarin ya fi muni ne ga ayyukan masu kone-konen taimakon abinci daga majalisar ɗinkin duniya tana kaiwa ne ga rabin adadin mutane da take so abinci ya kai gare su a yankin tigiri na habasha in ji hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a yau litinin hukumar abincin ta ce tana kai abinci ga miliyoyin mutane a yankin tigiri da ya fada cikin yaƙi tun cikin watan yuni da yuli amma karancin man fetur da rashin hanyoyin sadarwa na nufin wasu miliyoyin mutane da ya kamata a kai musu abinci ba zai kai gare su ba majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu da suka kai kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar tigiri suna buƙatar taimakon jin kai mutane na shan wahala a tigiri saboda rashin samun kayan jin kai sama da wata guda muna buƙatar mu isa gare su kafin su fada cikin yunwa a don haka hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga ɓangarorin biyu da su amince da tsagaita wuta kana su ba da damar shiga da kayan jin kai saboda mu iya kai abincin ceto rayukan jama'a da wasu kayan bukatar gaggawa kafin mu makara in ji michael danford darakta mai kula da ayyukan hukumar a tigire Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin kungiyar 'yan bindigan kasar Mali masu ikirarin musulunci sun kashe akalla mutane hamsin a wani samame da suka kai a wasu kauyukan tsakiyar Mali guda uku da suke kusa da iyakarta da Nijar. an kai wa kauyukan hari ne a lokaci guda da suka hada da wataguna da karu da dutugiv da misalin karfe shida na yamma a jiya lahadi a cewar rubutaccen bayanin babban jami'in gundumar asongo da ke karkashin gwamnan yankin gawo an lalata gidaje kan aka kona su kurmus aka kwashe musu dabbobi a cewar bayanin da kamfanin dillancin labaran reuters ya gani alƙalluman farko sun nuna mutane 51 ne aka kashe amma wasu da dama sun jikata an gudanar da tarukan kasa da kasa guda biyu a jere a Qatar a cikin wannan mako domin tursasawa bangarorin da suke yaki da juna a Afghanistan su koma kan teburin tattaunawa kana su cimma yarjejeniya kafin yakin ya wuce gona da iri. Kokarin 'yan diflomasiyyar na zuwa ne yayin da kungiyar 'yan ta'adda ta Taliban take kara samun karfi duk da cewar Amurka na ci gaba da kai hare-hare ta sama da zummar taimakawa sojojin gwamnatin Afghanistan. haka zalika kokarin na 'yan diplomasiya ya biyo bayan kashedi da majalisar dinkin duniya ta yi a makon da ya gabata cewa afghanistan ta shiga cikin wani sabon yanayi mai muni da yawan barna wakilin amurka na musamman a afghanistan zalmai khalilzad da takwarorinsa daga rasha da china da kuma pakistan za su gana a doha babban birnin qatar a jibi laraba a karkashin abin da aka kira a hukumance da fadada tattaunawar masu shiga tsakani majiyar diflomasiyyar tana faɗa wa muryar amurka a ƙarshe kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi ya yi kashe cewar ɗumamar yanayi ta zama yanayi na dindindin ga rayuwar yau da kullum amma kuma za a iya ɗaukar matakan dakile mummunan tasirinta. Yau Litinin kwamitin gwamnatocin akan sauyin yanayi ya fito da wani rahoto da aka daɗe ana jira yana cewa ko shakka babu sauyin yanayi da ayyukan bala'adama ke haddasawa su ne a hankali suke kai ɗumamar yanayi a doron ƙasa zuwa ma'aunin digiri Celsius ɗaya tun farkon karnin alif ɗari tara kafin yawaita masana'antu. To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a kudu maso gabashin Najeriya inda bayanai daga sassa daban-daban na yankin ke nuni da cewa umarnin hana fita a duk ranakun litinin da kungiyar ifob mai fafutukar kafa kasa biyafar ta ayyana kama daga yau ya yi tasiri ainihin a jihohin abia anambra da kuma enugu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu alphonsus okorigwe ya haɗa mana ko da yake Mr. Kanun ta Kano wato kanin mazin nan da Kano madugun kungiyar IPOB jiya ya ayyana dakatar da wannan umarnin don baiwa ɗaliban sakandare masu zana jarabawar neko dama kamar yadda jaridar Punch ta ruwaito ita kungiyar IPOB dai ta fito nan take ta musanta hakan da jaddada cewa umarnin na nan daram a cikin wannan cakwakiyar ne 'yan kasuwar arewa a yankin kudu maso gabashin najeriya suka ce san ba za su bi wannan umarnin hana fitan ba bisa asarorin da suke tafkawa a duk lokacin da kungiyar ipob ta ba da irin wannan umarnin to koya batun yawa kana a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas kana magana salo dan wanzam shugaban kasuwar a abba nan a cikin garin abba babu wani karfi sama wanda yake yawo kowa na gidansa ka su nema mutane ba zuwa su bude shagunansu yanzu babu komai ba motsin komai ille sojoji suna zagayawa cikin gari da yan sanda a halin yanzu wani bangare ma ko dan keke keke ma wanda zaka ka sai wani bangare babu shi sunana alhaji bello mai gari ni ne chairman din garkin amasi a namara state oka gaskiya a garin oka dai muna nan lafiya muna zaune lafiya mun fito muna zaune a kasuwar mu sai dai ba masaya a wasu abin da yake ciki da mutane sun zazzauna a gida kowa yana zaune a gida duk da yake gwamnati take mu fito mu gudanar da aikin kasuwar mu kamar yadda muka saba amma gaskiya ba mutane sunana ibrahim samaila mazauni nugu a yanzu dai halin da ake ciki a gaskiya kamar yadda aka ba da sanarwar cewa kada kowa ya fita yau sanadiyan zaman makoki da su a kan shari'a da ake ma inan da kanu to gaskiya wannan dokan ta riga ta karbu dan yanzu maganan da nake da kai ko kwaro babu akan wannan hanyar na patakos Express sannan kuma cikin garin ma haka yake shiru ba wani wanda ya fita suna na lawali ibrahim sannan kuma halin da ake rewa wani mu abin da mai gani da abubuwa suna tafiya gwargwado da ya kamata gaskiya amma kuma kaman a ce inda aka fito ba kamar ba kamar inda aka saba ba amma dai gwargwado dai abubuwan suna fiya daidai daidai amma ko ba kamar da aka saba gaskiya sai ka tambayin na sun fito sannan kuma aka sai da sun fito don haɗa makaranta ma na gani sai dai ba kaman amma jirga jirga ta jama'a yawanci yawan jama'a gaskiya ba kaman da ba sunana Alhaji Haladu Ismail gaskiya yau din nan kusan in ci mana hakin zaman lafiya a jihar Ebonyi State domin yanzu wannan hira da nake da kai ma yanzu ina bakin hanya ne za ka yi jin mota ina wucewa komai an fito mutanen mu sun fito ba wani tsangwama ba komai ba tare da hankali. Wato ma'aikata da 'yan kasuwa kowa ya fito kenan. Kowa ya fito shaguna an buɗe masu neman abincin yau da kullum duk sun kaka su. Amma dai wannan tasirin bai ƙarasa karkarar yankin ba inda jama'a da dama suka fito gudanar da harkokin su na yau da kullum tare da buɗe kasuwanni da shaguna da makarantu. A ranar talatin ga watan Yulin da ya gabata ne kungiyar IPOB ta ayyana duk ranakun litinin a matsayin ranakun zaman gida kama daga yau. Har sai an sako jagoran ta mazin Nnamdi Kano daga inda hukumomin Najeriya suka tsare shi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. Daga Najeriya kuma sai makwabciya jamhuriyar Nijar inda kungiyar kare hakkokin 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar hukumomin gundumar birnin Kwanni suka ziyarci waɗansu garuruwa da ke iyaka da Najeriya domin faɗakar da su game da sha'anin tsaro a wannan yanki da 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suke addaba al'umma. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa mai kula da kare haƙoƙin 'yan gudun hijira mai suna a Faransanci OEM Organisation International de la Migration ce tare da hukumomi na bariki da na gargajiya ta zagaya garuruwan da suka hada da shi ko an buta shetau da garin tsamiya da ke cikin da'irorin bazaga da alela dukkansu da ke iyaka da tarayyar Najeriya domin faɗakar da su al'ummomin akan ababen da suka shafi tsaro da kiwon lafiya da zamantakewa tsakanin tsakanin al'ummomin kasashe biyu ta la'akari da yanda sannu a hankali 'yan bindiga daɗi ke cin karansu ba babbaka a waɗannan iyakar ta hanyar garkuwa da mutane a bangaren najeriya kuma sai an biya kuɗaɗen fansa hassan abdulsalam shine wakilin ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira oem reshen jihar tawa Communauté frontalière et autorité en vue donc à Wannan rangadin muna yin sani don bunƙasa dangantaka tsakanin fararen hula da jami'an tsaro da ma mahakumta don a samu gudunmuwar kowa da kowa mai ɗaurewa wajen kula da iyakokin wannan jihar tatawa da ma dukkan wannan ƙasar gaba ɗaya. Hukumomin da ke cikin wannan wannan tawagar sun yi ɗaukar magana a cikin wannan rangadi domin faɗakar da al'ummomin da irin ƙoƙarin da suke iya kawo wa jami'an tsaro don samun zaman lafiya a cikin ƙasa kamar yadda ahmed tahiru magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin kwanni yake bayyanawa la campagne de les populations sur les frontières Wannan rangadin ya ba mu damar ganawa ta garin da garin da al'ummomin da'irorin Alela da Bazaga domin tattaunawa akan abin da ake zance a ko'ina a wannan lokacin. A wannan rangadin an gabatar wa al'ummomin da aka ziyarta da wasannin kwaikwayo akan sha'anin tsaro hamma an yi wasan kwallon kafa na sada zumunci tsakanin jami'an tsaro da fara kula matasa na waɗannan garuruwan da aka ziyarta don ƙarfafa zumunci tsakanin ɓangarorin guda biyu wasan da jami'an tsaro suka lashe da ci ɗaya da banza haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaishe ku sai kuma rahoto na musamman inda a yau sani sha'ibu malumfashi ya nazari kan harkokin tsaro a yankin zamfara. A Najeriya, rundunonin tsaro sun dukufa ga bin hanyoyin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar, al'amarin da yanzu ya tashi daga matafiya da kuma manoma. Abin ya kai ga sarakuna da kuma iyalan manyan ƙusoshin gwamnati. a iya cewa bisa wannan yunkurin ne ya sanya babban hafsan askarawan sojojin najeriya lieutenant janar faruk yahaya ya ziyarci jihohin katsina da zamfara don ganawa da askarawar rundunarsa da ke aikin yaƙi da 'yan bindiga da yake jawabi ga manema labarai lieutenant janar faruk yahaya cewa yi and interact with officers men and see them on the ground We share the job they are doing. yana daga cikin aiki na in ziyarci askarawan najeriya da ke fafatawa da 'yan bindiga a waɗancan jihohi in tattauna da manyan hafsoshinsu don sanin bukatunsu da kuma ƙara masu ƙwarin gwiwa tare da yaba masu bisa gagarumin aikin da suke yi a halin yanzu bukatunsu masu sauki nan take zan iya biya masu su sauran kuma sai a tura ga hedkwatar rundunar soja don aiwatar da su babu shakka askarawan soja na najeriya tare da takwarorinsu da kuma sauran hukumomin tsaro suna bakin iya kokarinsu a fadin tarayyar Najeriya wajen harkar tsaro. Daga bisani janar Yahaya ya yi wata ganawa ta sirri da gwamna Bello Matawallam a ofishinsa kamar da yadda ya yi da gwamna Aminu Bello Masari a can jihar Katsina. A yayin da gwamnatin tarayya take ɗaukar matakan soja kan 'yan bindigan da suka addabi ƙasar musamman yankin arewacin ƙasar ita kuwa gwamnatin jihar zamfara ɗaya daga cikin jihohin da suka fi fama da 'yan bindiga hari ba dare ba rana ta da kofa ne wajen yin kira ga al'ummarta da su guji ɗaukar doka a hannunsu don kaucewa cutar da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hasali ma su ma da dama suna kyamar abubuwan da dangunansu na dawa ke yi wanda yake ja musu baƙin jini a cikin gari gwamnan ya ce ga galibi waɗanda suka tuba suna nan a cikin gari ana zaune da su lami lafiya suna kuma taimakawa wajen zakulo waɗanda suka bijire wa tubar da suka yi da kuma waɗanda ke saci mutane sukan bi su taimaka wajen kwato mutanen da aka sace don kaucewa cutar da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba inda ya ƙara da cewa har yanzu da kwai waɗanda suka tuba da jimawa kuma suna taimakawa gwamnati wajen ceto mutanen da aka sace ko kuma zakulo waɗanda suka bijire wa tubar da suka yi suka koma daji suna aikata tu'annatinsu gwamna bello matawalle ya yi tattaki na musamman don yin ta'aziyya ga waɗannan masarautu biyu bisa mutanensu da aka kashe da kuma waɗanda aka tilasta musu yin gudun hijira ya zuwa garuruwan tudun tsira sanadiyar hare-haren da 'yan bindiga suka yi musu. Ina jajanta muku waɗanda na riga mu gidan gaskiya Allah ya kauce da rahama. Allah ya tsara rayuwar ya tsara rayuwar mu gaba shi ɗaya kuma Allah shi isa muku. Waɗanda ke da hannu da azo ana kashe al'umma kowaye shi a zamfara Allah ya tuna masa a cikin. Idan da ragon shirya ne Allah ya shirya shi. ya kuma yi kira ga jama'a da su taimaka wajen baiwa jami'an tsaro bayanai na sirri da zai taimaka ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci satan mutane da kuma neman fansa. kuma jami'an tsaro haɗin kai duk wanda kun ka ko yana bada bayanai na makarayin da ba su yarda da zaman lahiya ba to ku haɗa mu jami'an tsaro amma abin da muke kira gare ku to kada ku ɗauki doka ga hannu idan kun ji da aka muku farmaki ku zagaye garin ku ku kare kanku da yake mai da jawabi mai martaba sarkin muradin cewa ya waɗanda al'umma an kashe mutum talatin da shida a wannan yanki suna da biya suna da mata dukkan suna nan ko suna ta dutsen gari don haka a matsayin ka na mai tausayawa wannan taimako da kake za ka yi muna fata a taimaka muna da gaugawa domin waɗannan mutanen su samu kwanciyar hankali ka akwai bukata gare mu mu taimaka da addu'a mu ga cewa da taimakon Allah wannan zaman lahiya ya tabbata. Sani Shabi Malafashi murya Amurka daga Gusau Zamfaran Najeriya. A gaida na malumfashi kada dai a sha'afa wannan shirya yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ekanaki bamelaki kutu komba masanga yanga na lex ezalaki jete yanga na komusa ezalaki aventure te ezalaki iselamo bolingo rien que lamour ya bolingwanga na ye larana dania toyokanaki ngai na lex suki ya mpembe na moto tikinoliwa likokabola biso ozala mileki alex komusa bongoli ezaleli alex apesa boye mabe komusi napesa boye kolo alobi azwi na ye mosusu oyo akopesa ye bolingwa mingi mere ebe mere vero la congolaise me mpo na nini basi ya lelo balingi kovandaka na mobali moko te bazwi nzoto bakomisa yango lokola motuka babosani eke nzoto ya moto se le temple de dieu soki bobangi nzoto te bobanga nzambe mare emilien likunzu la marene sœur irene dante yebisaka la gouvernante awe ah la pauvreté n'est pas de dieu biblia eloba bana mobali bobandi na mpasi mokolo mosusu mpe bokozwa kowela lavi eza na ntina te alex kumusi yoka ngai bakɔta mabala kasi bolingo bazwa te basomba bambeto kasi mpongi bazwa te lamour ne se change kon amour serge ngwakama mpe rokombena mibali mosusu ondre balingaka basi batula okomona yo na esila kala malinga yokaka na moto mosusu te batonto mosusu c'est-à-dire komonika na kati ya miso kosentir mpenza motema mabe alinga komonaka jeune fille na miso te tobengaka bango batonto inacheve temps perdu. Il échafaudage. yawe asalinga basepeli te yakata lelo mpomona ndenge nga nakoma oya oh, lelo ngai nazangisi bolingo na yo ye kopa nazangisa bolingo na yo ye oya lelo ngai nazangisi bolingo ya Alex Pumus. oya lelo ngai nazangisi bolingo na yo ye kama yebisaka ye madalla yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. baya ta haihu a shirye-shiryen dan wasan kasar argentina lionel messi na komawa kungiyar psg ta kasar faransa bayan ban kwana da kungiyarsa ta barcelona a yayin da lauyoyin barcelona suka garzaya kotu domin hana komawar messi a psg wannan da ya wata sabuwar dambarwa ce da ke kokarin kawo koma baya ga sauya shekar ta messi wanda masu fashin baki ke ganin wani yunkuri ne na karshe na barcelona na hana dan wasan mai shekaru 43 komawa psg messi ya yi bankwana da kungiyar ta barcelona cikin alhini da zubar da hawaye a jiya lahadi a wani taron manema labarai barcelona ta yanke shawarar barin messi ya barta bayan da ta gano cewa biyan albashinsa kan iya sabawa dokokin kashe kudade na kungiyoyi haka kuma zai iya jefa ta a cikin mawuyacin halin tattalin arziki na tsawon shekaru biyar masu zuwa duk da cewa dan wasan ya amince da sabon kwantaragi da kungiyar tare kuma da rage yawan albashinsa hakan ya sa nan take psg ta kai cafa a kan messi tare da tattaunawa da jami'ansa inda kuma tun a jiya lahadi aka sa ran isar messi a birnin paris domin kammala shirye-shiryen komawarsa to sai dai kuma lauyoyin na barcelona da suka garzaya kotu suna kalubalantar komawarsa psg wadda suka ce ita ma kan iya saba dokar kashe kudade ta kungiyoyi idan ta sayi messi saboda la'akari da yanayin da malin ta yake a ciki a bayanin karar da lauyan barcelona yuan branco ya fitar ya ce matsalar kudade da psg ke fuskanta a halin yanzu ta mafi muni akan ta barcelona a wata sabuwar kuma kashi na neman gamewa ga kungiyar ta barcelona a yayin da rahotanni suka bayyana cewa dan wasan Sergio Aguero na duba yiwuwar barin kungiyar bayan ficewar Lionel Messi. Aguero ya koma Barcelona ne a wannan bazarar daga kungiyar Manchester City ta Ingila. To amma jaridar wasanni ta Forbes Report ta rawaito cewa yanzu haka dan wasan na neman hanyar warewa. Yanzu haka kuma dan wasan ya shiga hutun rauni da ya samu har na tsawon makonni goma ba tare da buga kwallo ba. Kungiyar ta fitar da sanarwa cewa gwajin da aka yi masa ya tabbatar da cewa ya ji rauni kuma zai tafi jinya ta tsawon makonni goma wata kafar watsa labarai ta katalan mai suna betev ta ba da rahoton cewa wannan dambarwa da ke addabar barcelona kan iya kazancewa a yayin da tuni aguero ya sanar da lauyoyinsa da su duba yiwuwar soke sa da kungiyar kasar india ta shirya wata gagarumar karramawa a yau litinin ga 'yan wasan da suka wakilce ta a gasar wasannin olympics ta bana da aka kammala a birnin tokyo ta kasar japan tun daga saukar 'yan wasan a filin jirgin sama ne suka sami gagarumin tarbo da ke zaman yabawa da jinjina kan namijin kokarin da suka yi na lashe lambobi a gasar inda ya ce kasa ta 48 a jadawalin kasashe da suka fi yawan lashe lambobi a gasar ta bana inda ta sami lambobi bakwai da suka hada da zinari daya da azurfa biyu da kuma tagulla hudu to sai dai a wajen taron karramawar da ya sami halartar manyan jami'an gwamnatin kasar ministan wasanni anurag takur ya ce gasar ta olympics ta tokyo da ya ce daga cikin ababen tarihi da suka taɓa faruwa da kasar ta indiya murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria a gaida na sanyin na shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba yakubu makeri ya sake shigowa da shirin muhimman kanin labarai yau litinin amurka da birtaniya sun sanar da jerin takunkumai a kan kasar belarus domin jan kunnen shugaban kasar alexander lukashenko sabili da musgunawa abokan adawar siyasarsa amurka ta kakaba wa kamfanoni da daidaikun mutane da dama takunkumi sakamakon rawar da suka taka a halin da ake kaiwa demokradiyya da 'yancin bal'adama da hana 'yan kasar faɗan albarkacin bakinsu da kuma cin hanci da rashawa a cewar wata sadarwar shugaba joe biden Bakin rashin mutunta muradun mutanen kasar Belarus, gwamnatin Lukashenko ta tafka magudin zabe biyo bayan gangamin hana faɗan albarkacin baki a cewar sanarwar Biden. bani wutar daji 800 suka faru a italy a cikin wannan shekara adadin da ya dinka sau uku abinda aka saba gani a kowace shekara wanda ya lalata dukiyoyin miliyoyin dala amma saboda rabin wannan adadin sun faru ne sakamakon ayyukan masu kone-kone da kuma manoma da suka saba wa dokokin hukuma a ƙarshe taimakon abinci daga majalisar ɗinkin duniya tana kaiwa ne ga rabin adadin mutane da take so abinci ya kai gare su a yankin tigiri na habasha in ji hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a yau litinin hukumar abincin ta ce tana kai abinci ga miliyoyin mutane a yankin tigiri da ya fada cikin yaƙi tun cikin watan yuni da yuli amma karancin man fetur da rashin hanyoyin sadarwa na nufin wasu miliyoyin mutane da ya kamata a kai musu abinci ba zai kai gare su ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu da suka kai kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar Tigiri suna buƙatar taimakon jin kai. Mutane na shan wahala a Tigiri saboda rashin samun kayan jin kai sama da wata guda. To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sako ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma julie gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.